وقطعناهم اثنتي عشره اسباطا امما واوحينا الى موسى اذ استسقاه قومه ان اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشره عينا قد علم كل اناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وانزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون من كسبني بني اسرائيل قبيله قوم شابيو a lokacin da suka nemi annabi Musa ya roƙa musu Allah ya shayar da su ruwa sai muka yi wahayi gare shi muka ce, Ya Musa, ka doki dutse da sandarka, sai annabi Musa ya doke shi, sai idanuwan ruwa goma sha biyu suka buɗe, adadin ƙabilunsu goma sha biyu, kowace ƙabila ta san wurin da za ta sha ruwanta wanda yake ɓanta da ita, wata ƙabila daban ba za ta yi tarayya da ita ba. Muka yi musu inuwa da jamarai yana tafiya tare da su, yana tsayawa idan sun tsaya, muka saukar musu da ni'imarmu abin sha mai daɗi kamar zuma da tsuntsu ƙarami mai daɗin nama kamar tsuntsun fakara, muka ce da su, ku ci daga daɗa ɗan abin da muka azurta ku, ba su tauye mu da komai ba da abin da suka aikata na zalunci da butulcewa ni'ima da rashin girmama mu kamar yadda ya cancanta sai kawunansu suke zalunta ta hanyar tauye jin daɗinsu da kai su zuwa ga hallaka saboda abin da suka aikata na saɓawa umarnin Allah da butulcewa da imarsa.